Barka da zuwa tashar matan zamani na ɗaya kada ku manta da ku na subscribe. Wasu muhimman wurare guda shida a jikin mata da suka fi ɗaukar hankalin maza. Ga dukkanin ɗa namiji da irin abin da yake son ganin mace da shi a halitta ba kamar yadda wasu suke ɗauka ba. wasu mazan ba kyawun fuskar mace ko launinta ke ɗaukar masa hankali ba wasu muryan mace kaɗai ya wadatar da su su ji sun kamu da tsananin soyayyarta sai dai kuma akwai wasu muhimman wuraren da aka yi ittifaƙin su ne suka fi ɗaukan hankalin maza wanda yana da wuya mace mai waɗannan abubuwan a halitta ta kasa ganin maza masu sha'awar wannan baiwar nata suna mai rababin su mallake ta ta hanyar aurenta ko kuma su ribace ta ta hanyar yaudarar ta abu na farko shine ƙaramin baki mace mai ƙaramin baki tana ɗauke hankalin maza domin kashi sittin maza a cikin ɗari ba su cika sha'awar mace mai girman baki ba sai abu na biyu shine idanu maza suna son ganin mace mai kyau halitta na idanu irin idanuwan nan da ake musu lakabi da golden eyes idanuwa ne da bincike tabbatar da maza da dama suna samun shauƙi da zarar sun haɗa idanu da mace mai wannan baiwar. abu na uku shine gashi mace mai gashi ba ma ga maza kaɗai ba hatta 'yan uwanta mata suna sha'awarta don haka ya sa a cikin jerin ababen da maza suka tabbatar da kyawu shine gashin kanta na ciki duk kuwa da akwai mazan da suke son mace mai gashi a jikinta ko giran idanuwanta sai abu na hudu shine nonuwa kowane namiji yana da siffar irin nonuwan da suke ɗauke masa sha'awa da kuma jawo hankalinsa wajen mace wasu mazan mata masu manyan nonuwa suke so wasu kuwa madaidaita akwai kuma mazan da sun fi sha'awar ganin ƙirjin mace mai nonuwa irin na ƙirgen dangi wannan ke sa su ji suna son ya mace ko ma dai wani irin siffa namiji ke son ganin nonuwan mace da su babu tantama nonuwan mace na cikin jerin manyan halittun da take ɗauke wa namiji hankali a duk irin yanayin halittar nonuwanta akwai maza masu tarin yawa da irinsa suke sha'awa kuma suke so abu na biyar shine duwawu su ma dai tamkar nonuwa suke domin kuwa kowane irin namiji da irin waiwakan da suke jawo hankalinsa akwai maza masu son ganin duwawu masu tudu akwai masu son ganin mace da madaidaicin duwawu akwai mazan da suna ganin mace wacce shamalo babu komai a bayanta abu na shida shi shine tsawo babu shakka fiye da kashi saba'in na maza suna son ganin mace doguwa sai dai wannan ba yana nufin cewa mata marasa tsayi ba sa ɗauke hankalin maza ba ne sai dai mata masu tsayi sun fi su kasuwa wannan nazarin ba wai yana nufin su kaɗai ne halittun mata da suke ɗauke hankalin maza ba kuma macen da ba ta da irin waɗannan halittar da aka ambata ba ana nufin maza ba za su so ta ba su ma maza shu'umai ne abinda wani baya so a jikin mace shi wani ke nema ruwa a jallo ya samu domin kuwa a wannan zamanin dabarun mata na birge mazajensu a wurin kwanciya sun ɗauki wani sabon salo inda suke amfani da wasu sinadarai walau na matsawa ko na sha da hakan kan kira da su ne haƙƙin maye ko kuma kayan ɗa'a da ƙarin ni'ima ire-iren waɗannan magunguna ana amfani da su a ƙasashen hausa da sauran ƙasashen yammacin afirka shin menene kayan mata kuma wani amfani suke da shi me yasa farin jininsu ya ƙaru a 'yan shekarun nan hasashe ya nuna cewar waɗannan magunguna ko haɗe-haɗen na iya saka maza cikin wani halin da ke iya mayar da su tamkar bayan matan nasu abin tambayar anya kayan matan nan na da wani tasiri kuwa shin da me ake haɗa kayan mata me yasa suka bazu a ko'ina anya suna aiki kuwa ko kuwa dabarar raba mata da kuɗaɗensu ne kawai dukkaninsu za ku ji amsoshinsu insha Allah a cikin shirinmu na gaba kada ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora sabon shiri a sanar da ku Musa bi malam